إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله tabbata ji tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya ci na yi wa sai ne ji danin gwamnatin yana layin tsana sana'an alai ban zuwa kama afina ala nafsi ya ko addu'a kudu ku gani ga albarka ya fito bayan nan wuyi ba don ci tun yi ga ga kwai caji ya din yardawi ba da janna nan to ta albashi tangi zama su kuma duk ga dabara ta tashi mu سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله كراتين ذكري سورة سورة الأعراف آية نيارة تبيني أنا الله تبارك وتعالى يجب أن يعين يا صفة يجي من جنان ita mace ga bukatu na kinan nan aya yara ta biyu gubaci mini suratul arafu ana to ce ga ga wala kaddi lahu bi kitabin a'udhu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ألا علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala daga wala kadiji na mujukuti da zambe mu lalle mu biya gimi na gaji mu biya gan da kitabi littafi imana sakace gimi na jigala ka samu shiga ya gwada wula bayani yayin kennu ko a jina a jina wa ku bi lalle su kuma mu a da tafi ko mu tututi fa da littafi littafi mu ci mu e ba mu ma nabi sallallahu alaihi wasallam ba ki fassalnahu ichube dalla dalla bima na ya gaskiya ke daga mane da gundun ne mu yi kuma ko kuma ba bayanin man da ciyo yi da ya lalle na ya wuce tuye kwa ganyen kaza kaza kaza ya lalle tsanin da ya mu ne kya yi tuye kwa ne ya wato ya ramu beni mai coci ya zana gadi da tun alkhairi na yi kya bayani ce mu kana ka soya ne ya azaba da ni da bana su ko mun kya bayani ji dalla dalla fata ya gulu kana kan mu ya zana gadi mun alutu na. amma duk da wuce na su ko ga wuce na ma gudu ga to so ya kimi na ya ke kwa in ke bayanin da ji ya ke fasalna wuke ka ya da ilmi etiki kyau ga mutum manji da zai bayani eti eh, eh, kike wuce kicho ce zurfi be eti ke <clears throat> eh, bon a ga wajen wai zurfi na manji da buga ga ala ilmin min nabi ma fassalnahu ke aya wuce na ji pe alẹ́ni dáná àrámù dáná àdìkọ́ọ̀lẹ́ ya ne fiye su ko dana ba ta yi jojin ala ilmin etikikyo yi to su ko na ji bayani na ilẹ̀ na zai ke ilẹ̀ na ce wato ni ma'ana ilẹ̀ na ya yi kuje tira bi gbogbo ji bayani ya <clears throat> bayani ke da zagaga ala ilmin ni ma'ana ala ilmin minna bin bima yuslihukum mimma anzalnahu fi wato yayi gada bayanin na zi etipike na yi sokokpe nye na yanzu ta yalittaji e bayanin ciya na bima na ikpe na gwani ne wuce ga mai cin ci ɗaya sokoke ne a cikin hudu na gudu fi ba wuya a littaji wa ramatan mu fi yau da kawai mai yi mai nuna a zane shiga fi zai imani aya ta jibe su kwa jibe ko ke ya ma jibe tuce na su ku tufi amma ki faro duk da yake bayanin nan na'am hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ولجاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله تبارك وتعالى هل ينظرون كيكي ميكاو duk da yake bayanin na a ce ga je ma na yau inda cike ka illa tawila mu sai fassara fassara yi bayani ga yana ke kanu tawila hu ibn abbas ti fassara ga bayani ga mutum ga tasdiqu ma waidu fil qur'an kafiri zai gaji mana yi bana a fataka tisanya ne kawai ya azaba na jami'in ƙura'ani wani a e waga ala azaba ya biye biye zo kafa da ji ne na fassara ya yi wuce na ya ne zahira yi karara mutum ya rayu ma wuce gan a ga ya da cewa ya wa a ta wili wuce faruwa ya biye a ale azaba ci to ga kyaye kawai kafin da ji imani na su ko ga yau mai ati tawilu wani fassaru ga cina wani fassaru ga bena azaba su a ce tiya kafin gaji wani ya kulu da zai na nasu min kabin zaga na jule min latin tocin gwanan shi donan kafin azabu cina zamu ciji a fe gaga kan jihatu rasulun rabbina bil haqqi lalle tsoci yayi mu biyayi wato tuci rasulun rabbina tuci yin tsoci yayi abiyayi ilhaki da gaske eh? a to gaya daji ke lalle tuci na coci tufi a nan ayan wuya a biya da gaske ina lada na miji ga manaya so yi gogo daga na ya daji bana ne ba zaba na lena a da bukata guba bukata yi mafari fa'alna na mishi fa'a fa fa'ula na. to amma da zani ja abuwa Eh, a da zane je kwana na duk wana a tokan a aji laifi a ba ni bisallah da sallama a fi to a zabaye to a zaba cani a biya ni ga da gaskiya kuma a lana to a nabi to kya ga gwabe a zaban ne ga bukata yi mafara a yau za mu da cubu bukata baci kawunca yadda a ci a zana kwa sa ki a zaba su kulu ba su mana ya daji ga fi jina bin sha na mina bana aunu rantu to da waga su kula rukin zahiri bana amala ba da ba da dama lutu lutu guruji ghayra alladhi kunna na'malu na cikin cen da ba na cito a ya e tuje da jina bukatar ku bana gaiwa na da wani bukata ku ba ba wuce ma da nasi ya ya mace mini kurayen adina a sun guri mini bukata ku ba ba wuce ma wale ya mafari ai waza na kwana na gafa ga zafa so bayyana bai ci na yi laifi iti na lamita a nabi sallallahu alaihi wasallam na ba na biya nan a aya suratul mudaththir ya kuma wuce ya da ga dukkan tando abuwa fa ma tanfa'un shafa'atu shafi'in zando na ba zafa nan a ah, buka firgaja bukata baci na dina a ya dama da yi ji alatun a ya ji ba dede na ji na a ji wuce biya guru a ya ji ganci haki ya ga anibi za ka ciki yoyo to a lana ya tu a da sun nura yi kemina a anibi waga ya nuga a ya ji ganci to mutu to a fama da na siya ya na ji mushi kuranu kaka yi na fili uku suratu sajada Allah ta fara kota alaika yi kayi gaga walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكنون أه؟ سوكو ga e ga gawa ne funca funa za da diga a ga tishiki zu yeso a tsoki wa ga ji ga abe be tuguru ya aleba eh a ke gurto tabo a tsofe ga garba na tsoce ya absurna ita gaskiya da yani wasamina itoma wata tukpo kwanda shigo imaki aya na be ke lalle annabi muhammadu ga ya zanu gwan ilami tu ichi gele gina to sai ga mai ilami tu be ana so ko ne wa na farji'na ai laki da daiji na amal salih na gairar na amal salih inna mumkinu iga daiji ya da lutuguru ya da ba ni annabi muhammadu eh bona inna mumkinu inna da iji shakka ya hakika daga lalle annabi zaga su ki mun ga mai zanu guyi mu ilami tu ici guri nan su kuka walau shi na la'ata na kulla su da walakin hakkal qawlu min la da an jahannama min da jinnati wan nas mai. bukata na ya gai da e waga la ya ki ja da ja na bi ja ibana nga ba yi so ko ba igazen dundo ya ba ya ade da bi kana asaka e kana da bidana kadara igada zetebo

so ko tuga ge dagwata kuti be ba bona so kwa lo kwa da eh <coughs> ebo go kuti ne jaye ngune ebo kuti uji a atwa ba so kunga la chi ngu kuti uji ba ta go kuti ne jaye to no la mu ha ga yo chuwa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa fi ثم استوى على الأرض ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مساخرات بأمره ألا له ayan nan wato wakake su kwayo ne wato yin gasa kuma yana da kiwuya na da ayan ne ga su kuɓi insha Allah ayi wani layi jidan Allah ta baraka wa ta'ala inna rabbakum Allah alladhi eh wato lalle tsociye ngai Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard ga jalitan sama jitukin yau fi sittati ayami da bakwai furucin ayyubu kuka funguma ji amfani da fuyini kawai wujewo a yi ba ni kawai gan gaji halitta sama ji bikin yau wuce ka ba su kawo ma kanan lawuli ya wajiza wa min shayin fil abdi wala fi sama man jigin kima na dacin so ci ta ya tafa latin sama bikin yau ji fejo kara kara a kelen ne don yi gami gaya ga yi iga diyama iti kara kara yi da baku kata ina mamu ya da ara da shi an an ya kula lau kun fa ya kuma dan mari so kun ga babu ma jo ni su ga jibo ta fa ji wala ba ma eh da ga me mu ci guru fe to mu ga fe so yi bugu so kun la fu tsayi feje sama biki ke mina su kwace sama bikin mini ba kuma hukuncin haimanan yaliyo da mini suratu fusilatu dan ta tabaraka wa ta'ala ga ayi gaga kul ainakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين kul annabi gaya ayin lakum ya yayi gaya ji kafirci gani bai tuni da littakin fi yaumai ne fogu ba ba ku fogu ba mu da littakin yau wata jalu na lahu an dada ita ya yi gaya Allah ci da jidaba su ku fi yawon zalika rabbul alamin to ta litta ɓata da wani su kwa kin fata jimini bako fogubo amma wajen jimini bako fogubo wani mututa ci fare na sin qur'an lumujun <clears throat> bako fogubo wani waje ala fiya a min fauki ha, wa baraka fi ha, wa qaddara fiha aqwataha fi arba a arba'ati ayya so ko cike beje na jifikin bo na dabbaji shibaji eduji endo na ojo wude kimbono mutike eti ba kuje muti pata mini ba kofo gubo nga byo fo gubo yema far na waja ni takki ne da fo kuki nga so ko fi arba'ata ayyam sawa'an lisaili be chinu ja amfani be fo guni chaja ni takkin na to yana fi bona fo guba kin fo guba yana fi bona thumma stawa ila samaj to ti ta Allah tu wato bi ma'ana coci ta ba da ji halittar sama man za da ji bayan daga istawa wai bi fuska guta guba mini fuska guta wancan wai ti tadiyo da harfi jarri ko da bai lai ko bai alai ta ci wai bai wato babu yan harfi jarri to lokacin ga ji tadiya da harfi jarri kemmi ji tadiya da harfi jarri yan ilai babu na ma'anoyi ka soda abogo su mastawa ila sama so ci ta ba jijin sama na na jiye daidaitawa wani gama ji daidai wajen nufi a ba ibona istawa na na dazan da gani be ile uji be alaya a yamu gari na suratul bakara wani su mastawa ila sama fasawa hunna saba sama wato wa kulli shay'in alim so kanun da istawa ga da zabe ile na manu kasada so ci ta bagan wala litta san muji waya dukhanu kanga sama yuna wuyo eh manji ti bayani na gunji ganna wuya ainya wagalle wato bi mane yo ga chule e wa ga kenna wune bayele e bachi chile la ne chi bale no ka samu ganna wa fakala la awal al ardi tiya tawan aw kara so ko ti ga du ga to so ko ga be sama ga biafe wani wani arbitiya fakala na wani arbitiya tawa aukara nuna wa da wani gagato a ta yankin nujina gigagu ga biyu ga ya fe kala ta atena ta yi to kin to sama dogai ya fi ani ya mitu umurni wasu ko fakadawun na saba sama watin fi yaumai so kwa sama jami ko ta sama jimi ba ko gubo sama kutawa fi mai. wa auha fi kulli samai amra so kuma ji foro da mini saman dando ne na murnunu baji ya foro da mini saman wuce wani wa ka zanji da saman na wa ka zanji da saman na wa ka zanji kem nu ko gon ajina ci guju batu wa zayyana sama duniya bi masabiha wa ifza zalika takdirul aziz lali ki ye wa be bayanin ne na so ko gan wuce halittan sama be ki mini ba fu fu gutu wani. kí ojú ti ṣáàbù fókútù àyíná fogúbà alítaki fogúbà alítẹ́nẹ́fikí mbọ́ná ba, sama ní ojú gúbàgúbà dọ́nà ẹ̀dàgúta wọ́n yà wúkí fúkútù àyín ní ojú yi sama bè kí lọ nínú gbàkú fókútù àyín ọdún ti ga ẹgẹ́ wọlé arzaba da zalika da ha sọkọ́ ti kéèjì kí n gẹ́ǹtì òtúdú ní wọ́n ládán dáhàwò wọ́n lájú búrú ojú kúrà múlájí búrú ìdájì ní zábàtóòjì záyẹ̀ bàbátóòjì àtọ́gẹ́ búrú mújú búrú bí máa ná etí pàtíwò mújú gẹ́gẹ́ wọ́n á jíke bóòlù náà ẹ́ gai wala abda ba da zalika daha man zigin ma na dawo aka ga dawa ga yayi keji na wani mu wani buru so ko ga ci ga mu jiru alero ko so wa ali takin kanji amma sai nu da sama ji zo nu ke ji ji be mi kinyo a ci ga na su qur'ani be bi baba ga mun ji ya muhawara yin ga to yiwo ma fari de so ko ali ta sama ji to ki fa gutsuwa eh maji ke na kafirin juna a gwamnati na jufa mutu a yana fuka baci su kwabo su kwata fa a don ga ifa a sibi eh? so ya bugu gala a ce fafa a sibi wuce bayani ya wuce ga su koya jibin ma masana min lugu ya halitta sama da kin yi jifa mutu a yi ebo mutu yi ba balantane yi jifa to ke a lufa mutu a wuce biyu nan lissafi ya wuce ji alami to kashe yi mishani kashi ki lissafi ya gaskiyo ke lulu nan ki fo mu faru idadisi <clears throat> wale bayani da boye injila <clears throat> ni na je ga mito annabi isa na a ga ba lissafi abu so koyo uya alitans kin kin be sama yinjina e fo litan yin wucin so galu litinin talata laruba alami juma asibi asibi ga a yi fo gutsun ani to yi gbogbo yi baabo laadi fo yahudi ji ga a ah, laadi fe eh nga soko cali tayan sama bikin yan laadi litinin talata laruba alamin juma asidi soko chafa aciga ya wuni jino to ki goro bayanin nan waji tabbata na hadisin sai muslim mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi ga soko chaji ta halitta na ifa asidi cho bazi fahimta ko hadisin sai musulun ga soko annabi sallallahu alaihi wasallam ga ifa asidi ga Allah wuce halitta da jijiye jikana yau so gbogbo ọ̀gá lu àsìbì láàdì kó litinin talata láàrùbá alami fogúcin àìdánú so yana àdísí láti tabbata a yi na dawana mastawa ila sama to amma àdísí na bai sai muslim ci ji bayani ga daga asibi na ulu na ga asibi fai su ku jali ta jikana wa khalaqa al-jibala fiha yawma yawman ahad unji pati ji foladi unji ali ta ci goji foi foi teni unji ali tene na kona fotalati unji ali ta aske ifola arbe wa dabba ji gashe yi ifola mi unji ali tanda ko ya ne da adama ifo jumani iga chulei waga da nassin ku ba wuce gobe da ji ina man jajaji na jaji jamu ina yi gobe bayan watakila ba za a yi rona a halittar da kwa ga adama lu ga fula fujin ma wujan aji halittar alibi adama to zahira wa gaga ga mu mafo mutu a yi sokon wulon yi mai tuye ga wanga azo ba na sai hadisi na wanga azo alami kila jimma be jimma ina la jimma be wuja alita sama so koji jimma wuja alita ki so koji jimma ya alita da ko ya daga da so jimma ko ni pende yo so digiji da kwa ma ja alita da ko ya ne da da mana ibadar asri be cina ji asar zo e jimma ina loyin shi bi ma'ana ga lokacin su kwatin da alitan da na biya adama ne to idan an kani tube hadisi na kemnu bayina mun loyin zi ka kayan su ko jin na yafo kaza misali waga chule jikana asibi pati ladi shugban litini ina na nufuna endo ne zai wane yanan fushi laraba aske wato talata haske laraba dabba na jami sheje na alami ga wani ya sheje kula ku koya da nasi na babato ya suratu fusilatina jijin halitta yiwu fona su kwalla ji tabbata fi jo na yuyi endo na fi jo na pata to yi iji aguni ba kofo guni dabbu nu sheje alamis ní àlítà dábà yìí sọkú láàfin ìṣó alàmì ìpọnà àdísí ká tázú èlú láti fásara ayá kùránì jẹ́mù wèjò yíwa gbogbo ní ti fata gbáyà ní náà yóò a ní gá cin jina aláwọ̀ fadìrí sai bugu inna rabbakum allahu samawati wal ard to ci sama jibeki min ba ko fuku tun ayyana so ci ta Allah tuta ta al'ara shi ta lone ibakate surat fusilata ne sun mastawa ila sama iga manu kiyo kasdu su kokpa ní na bani sun mastawa ala al'arsh manu kiyo wi kemna al-imamu maliki juyana al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul was-su'al eh, wal iman bihi wajib was anhu tó tí a látú tàtí àláàrẹ̀ ṣó ẹ̀yìn wani goyi gina ma ji tabbata mini ƙwararri kim ne mini ayan na wani wani kaifu majuhul ki allahu ji daidai ji tàtí àláàrẹ̀ ṣó wani bi wajib imani na yaji biyu ke àláàrẹ̀ ṣó sama wani tàtí àláàrẹ̀ ṣó ezu biyu ah, gaga su kuda bandondo na ya kafirci majini ga imam maliki gaga nauyi ya kafirci wasu alu an nwoke ogi gaga kima soko kwaji daidai jita a da shi wani bidiyo man waci kwaye ibn kayyim su kubera mu mini littafi wani wai gano niyya na matulu mukabe tinini arishi tuna kutswaya to kubutada una cheto ara tabi kuti bate mu fedi bayani ne hujja na jinna na jinna na jinna ne ungwa da tsoci ta ta alare su maji deja na zandun da kemi wa mai musulmi e ga ga soko da bandun rona hujja su kuke laje sai na wa beti la yi ni arishi tuna kutswaya to ara tabi kuti wale ca bayani wani daga bani mai gayi gaga wani kada ashiru ashru anwa'i minal mankuli min fi faukiyatin rahmani ma a aidan tazidu bi wahidin ha nahnu nasruduha bila kitmani min asabu istiwa'i ar rabbi fawqa al-arshi fi sab'un atat fi kur'ani mucha bayani na wuga wuce wuja shibeni wuja shibeni wuce batan don da ya wuga ba su kuta ta al'ada shi wuja shibeni wuce ma ndoke sagwalagi njiga nga niyawe ni witonya nga niyawe nke magi dan guruko ya mafari nukai kai la yana wuga sabu istiwayi rabbi fokal arshifi sabawun a tafi muka mil qur'ani aya gutta ba mi kido ji mil qur'ani don da fe ga coci a jide ta ta ala shi Allah wa jide ta ta ala shi aya gutta ba iga ga ya lo aya gutta ba wuce mai da ba kubo da na ga yi faru inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh yukshi al-layla an-nahar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لو الخلق والأمر <coughs> تبارك الله رب العالمين أي مفارد من سورة العراف من أقول أبنا من bebe bayani tiye ga lalle so ta jili ta ta al'ara shi aya ba ci ya lalle min suratu yunus Allah ya ga ga inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله فاعبدوا أفلا تذكرون يقرأ سورة الرعد إجايا نكي دونبي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تركنون إجاية طه idan ni ci da wannan ar-rahman ala al-arsh istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara idan da suratul furqan aya ke da wannan bi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsh ar-rahman fas'al bi khabira to ayin ci da suratul sajda الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون تواباتشو دمن سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أيا بطا بعد ابن كيم بطا بعد فاتا ولولا ما سيجي بعد don bai gaga istawa alal arsh sun mastawa alal arsh ga to wai wago mu di hankali yi shi zan don duga yaya ma e za shi gaba na zaga ma'ana istawa nana ma'ana istawla a ga gaba bai ga wajen fasara waga ga sokoca da zanke wada zanke tiya wato al'arashin gawa wa na fasara wa ga gaba wajen ta ta al'arashin ibn kayyim ga fassara na lwa fassara na lwa ina manu lwana wani zalika tarat bila lami walau kanat bi bana lami fil azhani la tatbiya fi mawdin kayu malu kayu mala baki alayya bil bayani thani ga ina ramu ce ga bayanin na lwana zando ga ji fassara na ciga ma'ana istawa da harshen na ma'ana istawla na yi ga kafa fagin gaga so ko etuna wuji na nga jije we jibi wana eh Muke istawla ya kere a ga nce la ga istawa nce fe ga istawa wuce mu ga guta ba kebe shi ko zuni wuta ba tu istawla ya nka mudai ga istaula ma ko ngwai mula mutuwe kazuni nu tuye zuni da ni taga na jike patu tuya na ma na istaula mu nu tuye beni wana gu love amu tuye kazuna ko kici ta da taga ma na istaula ko istauga su ko ga mu kwayan to mi ga laga lo kwayi ma kemne mi ga wana beti bauta ce to ara ta ba mucin ga wajibi bayanin iga ga gaya ga ista wula bai hujja na jula bai iga su kwanta sama wani su kwaji daidai ta ta al'ada shi wani iga ga ya kuju bai wula yi wa mako kuma ya feji bayani wa zuwa amma ki muhimmanci na layi ci ga bayani bai giji kama wa yi ji zuwa ni eh ɗan yi na fi ya yi ji fuwa ni zandun da ya gani soko da bandun da har ya ne ga kawo da soko da bandun da wata wige wala gumiya alali can ina yi daidai ga na tsoci ta ta alaɓe shi amma yi da bandun da wa fi kulli makanin da ilmi ilimin da bandun da ibn kayyim wula wujaji bayi wuga tuci su ko na jibuga ɓata na biya na ba na jibuga ɓata na don da ga soko ta ta alaɓe shi Wula wulawuja jibeyi wugan manwaci kwana ishi to kwata na to na tuto wanda jo gbe na to na jo gbe ano ke misali tu imam maliki imam shafi imam ahmad bata wulawuja jibeyi na je na bayani na jaji ka kan ga su kuta ta al'ada shi da do guda na ba go ya bilo shi gan ha bayani na ide ce ga so ko da bandon no na bayi jawo maduye ba zana gumunan gayi manyan kumtu biyo li'annahu kana eh wala makana ko so kwa fi maje da na mu da ban dondo imamu kurtubi gawo muji kurtubi na katar sigi ne ya gare ya kulu ya ya al-kurtubi yudari al-murtaji masubatal wil gufrani ko Eh? alkurtu bin gaga ga wucin to ya ganin ne wa ganin giwo mo ya je ganin kano bai su kwena darajan shewu ya ga ga shewu ya wace ne ga gakkenwa ga ga su ko da bandin ba abu ya cano to me o gube su kwe tsakani ya ya alkurtu bai ma maliki ziga da jiyo eh zinga da ifota kana obe so kwe ko kuma zabi ma maliki foto to zinga da ifoyo wata ya daji kai ma maliki gan e bone gima kanta gima kanta gima kanta ma maliki ya alkutu biyo e ko kici man maza ko mazabi gagaggan e gima kanta na dan zumu bo zumu zumu zumu zumu na e ga wuci kuya o maga gima kanta o ga kwaso no wa man waci ko lugano wato tsakano da su ko wa da litiji kan ga ya darja yaya shewu yaya alkurtu diga shewu yake a cune ta ci man dan gurko na kene ubogi manyo kila man da jike da ci ga yo eh wuji maza bi ni bota ga mai risala ya kila mai risala ci ga yo so iga tatita ci lamarin na majiya za zojo bai yi na lamarin akida e ga ji tabbata da mini kurani so ko guda na ni ba ku guda na ba ci ku ba ba da buta ba da dan ku ko boyo so ko ya lawi mai manci na dabona yi mi lawi ta kan ku ke minu gumna <coughs> iga san da ciye mu a mu wace ko <coughs> na ji shari'a nuniya na yana uga wa ma ahsanu makila anna lamar jamiya kanunul yahudiyya fal yahudu kila lahum qulu hittatun faqalu hintatan wa ulai kila lahum istawa faqalu istawla man ga tashabahat qulubuhum eh ga ga mamaki akida yan soko da bendondo daga ba jami'a jamu mun da ga jamu bin sofwani don ka sauyo kasa uji soko ga mu janibi ga mun wuce ko jima gawa jamu mu kya beji ji biyu na abe zuzu a tula ji layya a cike tu ya ji biyu adabe yi di muga to yinan ne ya ji layya laya na mana ji na wuji be nan gina ji abe za wangi na to fela fela ja mu ci to fe su mu to ga charki tin ji na to nga man ye ga yo la mu ye jamiya la mu da istawlana mu yi de da be nuni na nuni ye wudi na da in toto na so ko ga da min qur'ani ga wa qulu hittatun nagfir lakum khatayakum yahudi ji ata su ma annabi musa a leban ya masar su kwace gaba ga gato ya ga leban e ga ga hitotan so ko bi na ji na baya yahudi ji a ga leban na su kwa ga a ya ga ga hitotan ya so ko bi baya ne ya ga na hitotan ke hinto alkama a da fiye ga so ko alkama so ko alkama amma ya ga ga hitotan ya cune bambanci tsakanin hintatan da hintatan kidaro nunu to nunu ya yahudiya ngai lamu ya jamiyo na da istaulo wanda fina wata na yau ma ti gato ta sha ba ta nunu abelu ye ma je ni ko kompai ya gbe jamiya ju pere gani bi ye gbe yahudiya kata kya ta ta ta ga ye ga istawa ye ga ye istaulano kebile yahudi za ga ga hintatu ga hintatu no asa zai kunni ga ya dole ya alaja mala su alawa jinan gilayya so lamarin na ji gaggawa ko be nije ga su ko daban don domin hadisi na jibe don gurko ya wugwa ga coci ta ta al'ara shi wani yi gaga ga yago ne na ga wale ci zana yi ga ya gbanu ne ibn kai aya wato hujjai shi benin ku benin na yi gbagba ni ke fassara wuce hawa gutu a bayan ƙura'ani da nan ɓata wulu da matsayi ni mini wujen gobe ya shi benin wula benin sun wuce gajuwa to ba su ko ga ga su ko da bandon domin eh, su ko da sama wadda mini ya na ke a halin kita da har da yi nan nena wani ya mishan jiga ba ba ga su ko yana da sama wani wadda mini bayani na annabawa ji shido mutum kyan gaba ya mishan jihar da yi nan nena Eh, sama gabo su kudin eh, so ya gyabo bayani na kini za a yi labe ya bo lokaci amma ya rifi wa gagan zanagaiwa karin bayani ya ti wujen su kudin sama wani nufu na nuniyar na yi mu dace yi ba daga beti dubu beti kowace tetu shitu tetu gobe bute. gama ta bayatu ce ba sai na mwaba mwaba biyati mwagu kuta ce tara ta dubu shi na ibn kayyim bin da wuce go <coughs> hujja da mun fela be hujje ga kya wagalo hadisi kaza hujja da mun galo hadisi kaza hujja da mun man kaza mini tafsir kaza la hujja be man kaza mini tafsir kaza la hujja be ba ta mu ba so ko da sama yukshi laylan nahar <coughs> mine na ga ke su koyana Allah ga jun laye cice la rupe gide o eh ijuba da ne ba tie da mu su ba su kwa shi wa rupe gidi a chance ken gidi bo so ko be janchu yatlubu wa haditha waju fe uza pampani babu ya da jumla mi wuci yatlubu fi'li fa'ili da miro mustatir waso taqdiru huwa mafulu biyu ya hawo ene ide ka fa bile jigana ki mafulu biyu ki ne ki mafulu biyu yatlubu fa'il ya yatlubu wuce da cikiyo wuna ma ya yatlubu woni da cikiyo kice wa doji na so ko da yatlubu wa sita wen muza pampa ne kice ni doji wala pampa yo igide wa igide ato e ba yeti wa e shiza pampa yo kashi kashi ya she wa ba ya tin zai gidi kwampa yo manje ko ku baba yo mai fasara ne gana bugu ya tulubu wa fi sa lawa ga wa fasara wa gaga igide wa ya shi za kwampa ya shi mai wa ya wa shi wa ya gidi za kwampa so e bogo lozu ge be bani ya sha da ru pe gidi be ba shi kuyi ma ju ti kwampa abe ki ga ba shi ko so ce lona eh aske alfijira feke din ibin pampan wa da ruke ba ko yeshi so bogo ndon dwe wa do jiza pampan wa shamsa wal qamara wan najuma musakharatin bi amri to yigidi to tswa to tsangizi musakharatin so kono wati foro bi amri be foro mu e baga ti fondondo yigidi ala daga yi labo wa go yi loko eh e shi. ẹfọ́ndọ̀ chidi ilé ẹ̀tọ́ ayé àti agáragi òfẹ́ lo èsì fẹ́ lo ẹ̀tọ́ àmì fẹ́ wọn tí wọ́n fẹ́ wọn tí wọ́n fẹ́ wọn tí wọ́n rògbé aṣẹ́pọ́n sọfọ́gbọ́ ogun ní sọfọ́gbọ́ egi wọ́n yẹ kí èlò ẹ̀tọ́ àmì fẹ́ musakharatin da amri foro so kuka tatubu so ga fe la da ga yi la ko do lo e lo bo da mun ga ga fu foro so kuka tatubu e bogo musulmi e musulmi da me tu foro so ko kemi na ajo foro ga garji sala na ci ga ajan foro na me la yaji ju mutangi ke da wani be ale ala ndochi jaske ndochi wale aske aya fondo chi wale wale atia fondo cha dan dangurko fondo dan dangurko na umrini soko ga lami to atia atia dangurko fondo wale degi tiana degi uchu umrini e soko ga lami to atia tio fondo wale aye pata na e umrini soko ga lami to atia ochile aye foga akebo ya yi e woni ne wuce na kayan yawon na umarni su ko ga wuce ka yi ga kayan yawon wuce da yana abubuwa musakharatin bi amri bata so ko gan wajin foro bi foro mu bata musulmi ayi amma musulunci ne jina a tani tu koro so kona e gaba aljanna da boya amma jana ne bana adene ne ba wana amma adene so kuke jana ko gan wala aljanna yana yinu ya da mai le bawo yi malami na yi ku jana da ya na bo bo ba bo ala ya shi tubayo lawal khalqu wal amr su ko ga wani tan ga mu foro en dun do ga le guda boda na su ko ga le tan e bo go mu foro tin ya wuce su ko ga wa kiwo lillahi al amru min qablu wa min ba'd eh? a min surati yusuf ala lawal hukmu su ko ga wa hukunci hukunci yaji waloji algololuwa wa usukun tabarakallahu rabbul alamin mutu ta ali ta fata dukkan albarkan eh albarkan da ku zare tabaraka tabarakan nabi bi yadi mulku wa ala kulli shay'in qadir ya tuna mu ne tuna dukkan albarka wa alkhairu dukkan mal shari'a ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وخفيا وخفيا إنه لا يحب المعتدين Allah tabaraka wa ta'ala ga wudu rabbakum ya to ce gbe ni da wani ko jali ta sama begi ko mutuwa ma ji dai ta ta al'adun shi ga jali ta yi gidiyo e tsa ma ji foro kpaata foro na mutu ne amfani yi ge ge amfani a ge ge amfani gide ge ge amfani so ge ge amfani ne tsangi so bata mu jaji e bo eh muci ji peso be pe na so wiki ke yi jo bautu mini bautu mo ga ro ya ga la tuye ke iga jin fasara hannu ya ma'ana da wutun nan la'abu da ma'ana ibada wa annal masajid lillah fala tad'u ma allahi ahada iga ji aci ma ji daidai ba fasara ya manna ci ne muka ci ga udu ne ila wala bi ma'ana du'awi udu rabbakum an wa khufiya ya ga ba so ce ya du'a ya buwa du'a bi kade eh wa khufiya bi da shi wa khufiya bi da lati kimboy so ila hufiyawo da ruci kimbo ila hufiyawo da da su kimnu ga yi gaggawa ya yi labari annabazi go kanu ya dawo na nara gaban waraba annabazi ya zaja yau da ja aga ba musu ko addu'a e ba wa addu'a ba bin ko da yi be da su e be ko da yi jira ga su ko ga ya e be da su be ben be ji su ko ga mu gala su ko bi ta annabi zakariya ba yayi idna da rabbu nidan khafiya rabbi ربي وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا innahu la yuhibbul mutadin lalle toci wanda boyayya ranar ya bi doka su kutuna majin tabbata da mina hadisi hadisi na da bukhari sai bukhari wanda musu ba hadisi muttafaq alayhi a hadisin sadu a ga sadu wai juna ce ba duwa ga allahu mai ni asalu kaljanna wadda yi ba wa istabraka ha su kuma ba wa duwa ya na aljanna ya mini ma aljanna ya mini lubuyin a to a da sirki na jifi mina aljanna na su kwa a tora ya ne wani fai ba duwa wa wuzu duka minan nari wa salasila wa gulala su kuma ya waya tsadowin gani ba kya zabayi yana duwa kekuru kwatu lugwa kekuru michi lugwa mudala mina babu babu sabu ne babu ci sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam na yace ga waye gimi laqad sa'alta la khairan kathira ina waye babe so ko mu hada ku sarai wa ta'awatha bi min sharrin kathira ina ma waye sabe so ko ta bane mun ci da ku sarai amma shi tipo wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul mu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu qaumun yataduna yataduna fi du'a annabi a abin jama'an zafiya gwayya kaga ba na min lafazin da ce muga yataduna fi tuhuri wa du'a afiya gwayya kaga ba tsani kyo be ba tuwo galaman shiga min yiya ka goga buda na sokwe goga inna wala yuhibbul mutadin goga ga adwa baji sokwe wala ne yiya ka sokwe tuba aduna min yiya ka gitun sokwe buda bi adwa baji en sokwe gonga ya na bijina gonga wa be sokwe o ma nya ne biya o ma ti sokwa o ga sokwe ya mi aljanna ne mo won ye bi o eh ye jinni ah ko ga sokwe ya alijan na na ibrahima na yi a kagwana wato kyoga oyoya na ibrahima yi dare jawunci kawo ganin nan ma yi da yawa ya so kowa da alijan na firdausi ka bago amma yana nabi kazan ba ga wato a kira ne ga haka ji na filar raka guba da shi ne aka na filar raka guba ta bokula lawuri wa gajiwa da yana nabi adwani kuma ladi eh so mu dan ni ya ka gogon ina o cho gaga su kwa alata annabawa jina alata su juyu na go wewa ina sabe gaga juyu na da wani aha so ya bogo ya gabo ya ka ga ya ga ya ba duwa na mu mine karatu na sadu wuju fogana ngo ga ga wa ba duwa o gaga Allahu mai ni asaluka janna. وما قرب إليها من قول أو عمل وأوفك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل عمل سكم يبوا دعاء eh wala aljanna wa yani be dan duga alami to ba aljanna ba ga miso ko ba bojina so ko me waye tabi lo daga alami to ba yana e ba ga miso ko ba bo so soko, an ga be yuci sabi bin na da mina wa an giba ma addu'a dan ko na we ba kama tito mini littafi ne ya yi to alam yau ya shek abduktur al'arifi mini yau ashiratu sa nun labin yi cikin ye shi cuce tushi ba bai ni na muga mini ubu a duwa don gurko da mazo ba ijege da zo ba zawangi zafe bai dokun aduwo a a wato zane wale za ya fi da shishi awa ni ku ba guba guta aduwa wai ban wa ba zan na bidi wayo eh aka kawai dai shi da nan addu'a za mu yabo addu'a awa gutu gutu an gutu ba addu'a wa yabo a addu'a dan gurkon nan sun da da a can sun da da zabin ba addu'a amma ya tutu wa wa satwa addu'a bo to don kallon da so ba shi da nan addu'a wa yabo wa na an da ci da mina addu'a ba har bi ci da da da jarwagi in ga da zaman ga nake wa bobi tinu kashiji we ga wa luwanu ni ya ka gogo to ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين wala siri fil ardi so ko ga ga koyi aka ga mai gaji ba ne ke cikin goma ba da isla ya bai jina so kai akin tazo anina ma so kai kin tazo ma na ba ji tube abu bayani ji lawa lawa al'umma ji a gaskiya ke gari yi ga ke da kin yi ma zuma mana na ba ji wuge gani bi wayin ya sama yana ma eh wadahu khawfan wa tama yamma ga be ga basu kwa aduwa ebo addu'a bi da <clears throat> al-muhsinin galaja ga ne ga rasmi ke ji nufiyo mun kem ne ka kurani ne ka larabca rutu kayan kurani yuyi rutu kayan larabci yuyi wa ci gogo gono wa larabci ne wa ma kurani ka a ngala ki zaman na bani wa wala amda ja injini je ka kurani wadda ya da yawo lutu kodashi ofe bimba ngala ilimi ya rasu musulmani ilmu rasmul qur'ani ta din yabo katsa ke mina wale da litafi don gurkon tajwidi da na ci kai da dan don gurkon ilmu rasmi kim ne ka qur'ani na wale cira mutu da ce goro bane wale kim na ku kuna wai larabcho kai da la larabcho jani kama e ku kuka bekino attawul marbutai to aje da kowa ce ke mai wakil larabci wana na na yi karatu rutukan na ke special ya ƙur'an e eh, ji zaba don guru kowa ba rutukan ƙur'an ka sauta hankali wa tuwa wa fe da ya gaga na cikin gari da larabci wa gari sarai gala mu da littafin kayan da je wuru e wuza ya rutu kim ne ka ƙur'an ka kayan eh inna rahmatallah a ku babu na ta wuka bai kiyo a tawul maftuha a madadiya a tawul marbuta alali ismu yo kuji filiya kan ma yi filo a dai bigai a tuye kan ayi sakina rahimat amma balin ne maftuha eh mina na manje ke da hankali na gato yi iwani inna rahmatallah rama soko mu'annafi yo yuwane ukai beta in to kici be ya karibo abe ke wagade sifana wagade mu'annath na misali na ga inna rahmatallah idan na ko harfun nasb wa tawkid rahma eh ismu inna ko ismu inna mansub ah, Allah waje da ku waje da ba da ba Allah wala Allah waje majruru kija kari karibu habaru inna to kiwa tuyo karibatu daga na ramatu yi mu'annas nan gwayin tuntun habaru yi mu'annas wuta inna kari layi karibatu minan mummi da kila ji na ta man jibe bayani ga naji na ji bayanin gugu wa gada ruwa da bayani ma mishin jiji a ji gugu a amma mini ubone je gala wasu wa funin be bayani nan gai gaga Allah tabaraka wa ta'ala ga inna rahmatallahi qaribun in la so ga qaribun na qaribun na sifu yo ya mawsufu nafiyana iga ga ya la takdiru be ya gaga inna rahmatallahi shay'un qaribun min al-musri fi al-qur'an karim sai buga karibu na cayi sifa ya shehu shehu ta gama yi musu fatu fiya so takbir na ji a cikin karibu na dawa da ba bayani mun da ciyo adaman na zilu bai ga karibu na wale da dana kwamfani karabatu yi ne guba yi do ije karabatu nasar ime da karabatu ya masafa balare da ajin zaza na tsobani e ba dangi bai ba ya gyamu balari mi ma gbìyànjú na tsoba mi o e e ti yé e ba jàbọ so eba ka ida la arab tí o ega tsoba za o me ye eza ka tsoba za eba dangi bo ba eba ege o agawo da dama àti tafkiriya tani fi wọn misali wa gan abiyil mar'atu karibatun wa karibati misali abiyil mar'atu karibati izagin na dangin yiwu ucho bani wale ko mar'atu hogo muannas kari ga qaribati ati muannas aya wada mu ga gazi mar'ati mar'atu qaribiya ba kibo karaba je karaba ya nasab amma karaba gazi yan masafa aya wada mu do ga gana wage misali bani emichina wagan adi daru qaribun min dari eti taskiro ko gari daru karibatun min dari eti tanifu ai daji kila ci je noge mana karaba babu aje karaba bayan masafa mu je karaba ya nasaba to yi gaci wuna ba bayani na bani inna rahmatallahi qaribu min almuslimin karaba bayan gici do ba aje je bayan yake masafa so daga nan aje karaba bayan masafa na asadda madabana wa yi na rahmatallahi qaribatun min al ko kuma ina rahmatullahi qaribun min al-musli ita tazkira wa ne bayani ta ci gabo a ganga fa'ilu karibu fa'ilu yo magada ismu tati ko zani fa'ilu waji na tati fa'ilu a ga iru ga ide da min bo na to ce yi labari zane shi ya gengi cike ba bai bo na wuce ga ai ga aw ma malattum mafatihahu aw sadiqikum aga sadiqikum wuci failiyo wazani failiyo wula be ti mufrajo alali na mai mana ne aw azdika ikum so kan nun da hukunci haji daza ya fayilu na gayi wato sunana mai labe fayilu ya mazdari wuce gama yawa damo tani biyan ci tani so wuri da sau gaga tazkira wa ni beti tazkiro ti go so wa dalu beti tani su ba ti fata gan wayo so aya na de wani la tusan wacce wacin ci yayi ga mai wato ili feza na jayi a laye ta tata cikin gwan iga feza ba na mini kin goma un la samin ta ti taci ne gaban dondo don da wagadana wai wagadana wucin na wuce eh kula gaban dun da waga da na waga da zaman lafiya ko wai ba ne ji kiya na wade ga lobo a gaga wani na dalo da na kazana kaya kiya da so kwai feza da juci eh la tufsidu ga feza na aga ji zaman lafiya wade ga gada kiya da ne ga ta su wade ga loba ga eh ga gifido ga jaci ma la tufsidu fil ardi ba da islahiha wadda wun hafa wata ma na mai lamaimanci mun yi addu'a yi gaza zabe addu'a ya ma ba addu'a ya ci taci wai gaba miliyota ma ba addu'a ya bi mawazi gaba ta ma ba addu'a ya gidan ya tana ka kwace wa kuma gaba ta ma addu'a ya manci kando ya yi gizi mu amfani sarai ga ya biyo ji ya wai ba addu'a ya ma ba addu'a ya mi wai to ku eh, ga addu'a yi eh wanda ya so ko ga labari a nabi zakari yawo wa aslahna lau zauja إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أه؟ وكانوا يدعوننا رغبا ورابا وكانوا لنا خاشعين so ga ya yi wai ba duwa ya yi miwa ya mu alkhairu ne zo ga wayu na di cikin gani ga wayu na fe ba ga so ko so ko mu fe wujuguru mu fe da na dai ma ni do yana mu muhsina a ci game wa bai zaki ja ba duwa ya ba ya ga ba duwa ba je ga ya bai ji fata mu eh, wa du khawfan wa tamaw me be we budane abe su soko da goro fe fe su soko fe o doko da hijire ga ba duwa ya kwa alo kwa mu da su kwa tu da be sokoi ko da yo kwa tu da be sokoi wa ga ramu soko da to ba wo aduwa wa ta mu da shi soko aduwa yi ta mu da shi sai bo lokacin ya yi abu <coughs> ba ga ci bitin Allah fabi ne ga ga caji yadda ne ya yi da da mutuci ya kulle gima da ta da gurna jakila bi da nake firdon sina su kuje da ban din ya da da tin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai karatu yin nan karatu nan na yetiya annazila a thalitha wal Karatu yin shi da gutaci ko ba ta ngai da ga yi bayanin da shi ga ga littafin na fikiyu na waziri siya ya abdullahi sakakir littafi yo na lamasa la kakan ya kai shi da gutai nan so ya shi da gutai ne a bayan da nan ga ya karshe ichi bi wo batayan da ji gidi bata ne ji gizu ma wani shi bi so i ga nan na ba su ma ya jin ga ba Allah karatu yin nan na mu da sauki sarai <coughs> ku ji sauki gandun ah, da da a mbaki hukuncin <coughs> abike wabe fiyazu a wai fiyazu na igidalu wa mi gbe gazu ya zuwa ni ta wade gami wage wage bukata loji wafe gada ya fiti ya fiti wa mu ba na wai lona wadazanda wuyi gidi ha o ma mi gbele ya ni gidi mana na bani dani to wa won mi won kashi o ci gaba be yin ci na wai giyan wani daga na wani wazu cicilani kiyan wo boka fi wannan kina e bane ne ji faruwa ni bane misali bani afirka ko nigeria dan an ya can ide kinji fi magribo yayi magribe yi daba ko ki misali ba ni ga daga magri ba ni ba muka saudi coko wa ya afirka ya abun na bani cameroon ba ku ci yayi central africa ba ku ci yayi wati fahimta ko yi ba amma yi loba ya bayi nigeria bani ghana da yi loba wa yi ko sierra leone benin ko bata eh ivory coast a fi yi loba a fi e ya yayi to wani da jiro wadai kemi a daga gaifi kutu a bala magara yajin wafe kemi wadai kemi ya fiti gina na ya loba na a ga ya loba misali bini ya dai wa ya fiti igidi na loman giba ni na jiro no igidi na ne bana yi loba buru ajiya yayi ya tsu loya ni Nigeria bula loya gano ko binu ci kwa kewa na. wọ́n ká mi wọ́n wẹ́n gidi ti tana ní ẹnu èyí tí na wẹ́n gidi wà gidi à tàṣì wọ́n kó tí kàwá bẹ́ẹ̀ èyí tí na wẹ́n gidi wọn kó yí wọn bẹ́ẹ̀ manji gan fẹ́ ci gaba da èyí tí na wẹ́n gidi wọn ko baya na ko ga ina wa tumu su ya mai lalleni wa ma zu gumi da leni wucani so na to be wuci da nan wuci kule yo ya leni wa ju tabbata da yani so fe giyan gito be na? ayo ko a ga hukuncin na hukyara da hukunci zana agunta pationa bai ci na azu bai ci na igida alo ejubo wa ingici wa emikena nfe da futa patio wuri ya futa patio wa le igidi ya don wani ha asa imam ikela ne kuma don tun ga wa igidi zan ci da ni o fula uzini do be ya yele na wala aliyo tati pati ono okuta pati ono ula uzifegi eno akiono ha aga unkeri bia masala na unkeri bia masala la nebe sala jiji deza tona be sala jiji we wanu muje mwa maji wala ba ma denu ba ma denu muje nuwa ba shi kenan daga nasu ko ga ka denu aji taimama no fedi taimama <coughs> ude ji taimama ce ji sala mota ibeda na beruwe <coughs> nuwaci kya guyi hukuncin na wajen ajiyin ajiyin lokaci na wajuna wajen nuwa gala wace ji taimu mace ajin son ajiyin kanga ni wani na obe da na waga ni aji sallah woro a da oji kawai da ni aji salla a salla ni so kem na hukunci sallah ne na Lokacin na walazu cici na wọ́n walawon wọ́n láwọn cici anu ma guga ni waga bele yadda ci yesu mago zuga ya wuto ya yẹ́sù fata kuma yau na gayi karshe karatu da wani yaji annazila alfalifa wani shuru so daga gobe ni a daga gobe ni lo shi ne ga ba so ci a dobe amma bushara ci ko da na ran gaji al almaktabatu shamila na a ife juwala gayyewa bayani za daga nan man gaye bakatu yi kamun lo wajo rufa yi lo majmur fikir islami da conference da zai yi da hukunci da zai bani ga to yi madde ko ne yaje bayani fikir islami na watakila ya gano intanet ya je su kuma la ya yi kolo daga ga a sa bayani full emi guci ne hukunci ya majmuwar fikir islami fi shamila ene yi gama maki e ganci na page you was about 26,000 pages 26,000 ebe na enela mi about 26,000 na lissafi 25,000 na something as approximately 26,200 pages littafi na mai yi bayan shek a sakakir dana batu nguma be pages a samari wai layiyo mutu ga karshe nan gai wai rufayi bi tun asali ba nan ku bayani na so yana gafe yi na ko ba ne gaiwa karin bayani na ifilo bayani ya man wacce ko wacce ya yi zarge na jiya ka bata a cikin international conference wuce a cikin ga 26 pages ya bayanin na ji ya ce masala ya zo na ji wani 26,000 pages, na so, da na gadi shamila, ulo, majalatu majallatu, majma'il fikil islami. Dr. Ahmad da cike kalita be etiyan na bebejin ne na Saudi wa ga mutum. anita fila da shamina waga cune ne wakili wayu gaga muftirati siyam nguyu na wazi ne siyam buke kufibo waga ke no adikarin bayan ga basu kona bani ga cin tina Allah fadimu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to de ga jiji ko na bismillah

aka aika waga na nigeria wazo na nigeria misali mai dagana ale gaga daga na gane da yi labo yayi na sorry yi eh, lobo yayi na yi mai le a shi mai eh awa gaga ne le wele wele wele ke gana so wale gaga wa gane daga nigeria wacce da gana awawaye foga ga abi da ba mai biyu to masala mutum ga kiwo ji mai ne ga wakan gana wazo la nigeria wa mala ma wucin waza ga ga waya na mai ya ga nuna nan wazo la nigeria wa mazu wa makami ga Najiro wacin na kimbe zai da biyu ne da wani mai fata kuma yau sai masala yan azuna wala ci cin eh wani damu amma ya ga ganna ji ga kwate baza na lazu ci ca ka tsawo ga doji e zama ma guza kasuru ayo ayo damu wala zu ci ci ko kiyo ga fiyazun ma amma da na daga wa giya wa fena bayani da bana manji da zai ita ce wani mun ga fiyazu hukunci na jikin ba mito ya ji fata gama yau ba salam gangi da ne ba kan la te ma ba ci be ki ta ba eh da ne ta tam zane fiya zo mai lataba kemina mai ji fata ga azuyin mu zirin da azuyin ba hukunci azuyin yi hukunci ta ba na mula kemina yi udale fiji lóòdì àgáálá ẹ̀ wá ń ya gbémi ẹ̀yà àdàkẹ́rà gbémi mẹ̀lá ẹ̀ màsíbà náà jí mẹ́ka pàtó ìgbìmọ̀ mẹ̀lá gbémi so wọ́n su lè sọ́kọ́ bàbí ẹ̀mínú pébè táàbẹ̀ náà kula azu azun yawan sai to zane zai azu mai ji sallah na zane da ji sallah na ji musulmiya so zane mai ji musulmiya na ya fi azu azun fi guguca so ainihin ne da wani allawo babi ma yi ke da man da ya kai eh, wa gana

níbi ọ̀rá ní sílẹ̀ àjọsọ̀rọ̀ ní ìgbà yìí ẹ̀ǹkìtì àtúntò ẹ̀ǹkìtì dúró àti àdúrà ní wọ́n á jù wọn jiyeliya lele da wani eh ngayo sani muslim ba ta gazo to a wajen turanci a wajen arabi Isu muslim ma ga ka ke yo eh, na fotuma waju dan guru ko to ne jo pa ga nyanu fi ko bene amma zanuna bona ya ciga ka yi kan to jo wa wo fanda ba gurgudu na wada na watakila iga paya ko bai sai da wuzuri na dabana ya wo da ma sarai na ya ji bayanin na na bana ma ji tilin ah, ya ji etulajin gwamnati yi mutu tajiya karkashin zalibo yi fiyo kan do ma ajaje fitina wo to e gaje fitina shi gani so in kike na ya ya ja kuri sare be yi ya wa ga ile gbe gbe be yi so ya tu ya ya da da tun ba ni ya sala ya wo na ya kuri ti gbe n ba yi so atan ti le so koyo now

fulani ga ga gagan salla in dojiwa hadisi ga hadisi ga yi hadisi su bukhari isallu na lakum yin asabu falakum walahu wayin aktahu falakum wa alayhi wala yi limanci da wani annabi ga yi limanci ya dai sha zuwa salla ga ge ge ya yi limanci wa ge mamu mu ga yi wọ́n á jẹ́ àmọ́ mú wọ́n á yẹ àlìmọ́ yìí so kàràwọ̀ sòkú gbòlá wà lè gẹ̀gán mú yí bá dáadáa ẹgbà máa mú ìṣí dà ó tó táyọ̀ dàwúyé shawara ne mai ayana allahu alam ga gẹ̀gán zane ga dana je sa dan laya wala sallahu yuji yuji istighfar wa gafara yin sukun ga lamu daga tamu kuma ga gaza ni wula zirin dobe a gane shi gaya na misali da agwaga gani mai fi k'u je ga gaga izagaji da na jese yi jina waga sallana istibaban abiki lokaci ga yi dabana lokaci ga agwaga ni a da zagun um ga na. so yanayi ga gbani na yi sallah wuce lokacin wa agwa gani in ga agwa gani da wa gafara bi su kuma duka no foto da hoto yoji e bayan man na ji gan ka sallah ga agwa gan e za gane ba malikiya jo don amma man na ji ji imani da ki gan sallah kwata kwata na lokacin daga agwa gani mu afani da wani kun fa lokacin waje sallah wuce na wacce waga wayi bene ji sani kwani pene metana yau so ene mile shawara ti ga wuce wani da wani amma mu miji yadda ci daba na jina inda ta tiyawa lima ya kara alani mu liman ma lokaci ga idabo wula da ji su lulu ya wula sallauji wulu istibaban ka lokaci daba ma mu uzugubu wai su uji gafara to wa gafara yin suku lan na ta sulu ya boye goro eh eh ku baba ga ye gole ide ide waftu nya adawo ide waftu ye do wuri abèké wọn gá lọ́kìtì sálága àgbọ̀gán yẹ́ dòrú yán àdáwò àmọ́ yẹ́ dòrú yídẹ́bó ìstì bá bà olúwìí kato ya doruri da ba zugubu ake hukuncin sallah gaya e ba manyan almuhakkiku na soke ibn taymiyyah zina ga sallah gada ba kwata kwata wadda ka sallah lugba wa majiya lokacin magogon wago gano wani no magaji na shi kenan lokacin wago gani da wani da kuda na gani gyara mu ce ti halar nuna allawa halar alaikum salam rahmatullah diga yana plana ga mangiga daga sallah da wani ya ya ce ji kudari ebe hankali wuyewa ce ne amma ebe nan sai wuyewa abin a guza na ji manya na zu gama na cabana jinan man na fiye da ya gama na yana kuma da ba su gama na sai addini sai addini waga a ya kode wa ya kode ibe yana su kwajin alikawali ne kici ya gama na zo gama na zo laifi wọn ti dafi tin gya ake zakuru su kwaji ya gama na ya ga su gama na ma ko bai taima so ga lokaci ga gina je ya da sufa gaman yi na wata bayani a yi a disa ya tunola sallallahu alaihi wasallam ngan do anje go ya so ga ruwa yan go tin ga zan ce go ya ka ne so me wa ga di bayanin tin ya za go ya ka go ne ba yan lilo to misali ba ni ko da da ta alula wọn àṣìbò láàrín tí láàrínjùgbò wà lè láwọn ẹjọ́ wọn pààbò fẹ́yù pàfẹ́yù pàfẹ́ káwọn ayé gan lílé ọmọ ba watakila mo bukti ni lada o ma fe go ba jo lebe ji ba na wa gba nu la e gba la go ja fe yugo fe yugo na ga yi ti dawo annabi sallallahu alaihi wasallam we funu galibe wato no swayi ni ko we funu galibe swayi ni mai ji alala gani da sulufi sulufe mujji a cika a dis video sayi ni egbe sayi na mujji ni na ni ne na shagwada na ni ni eda guni nga ne be la funu e jana ba ni wani da ya guba ni na nga wala funu eda guni amma ba da lajiji aga ni wo ci go ta fivo a cuɓayin ƙuta ka sagu buga malajin alunan tulu sai muddi eh sorry na shagwada ni na guba na gu fievo a cuɓayin ƙuta ka sagu buga malajin alunan ko nufe na yau nuwa na shagwada ni na guba ba ni na guni uga ya so ayo uga ni mai rafu no na nana muddi ni kawai wuju guniwa na wada funa minu kawai wa ku lati bo chu pe pokuta kasagubu ga wala ja alala an eh, eh, bayani na ade tabi ne shugbe yuga ga mu akun ya na udokun yo jabir ga wa ga dokun yo udokun ha anibi mu odo yin bo mi la kun tun ológun olukun so ni laenu wano nde mini iti da ba e ba anulo we we le we gun we ni we le gun la gun la ja ife ke je ki ife je ki mini ya ka gogo allah fa bi mani ga chi mi chi wa bihamdika nashhadu an la